tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata mun tashi babul birri wasila wal adab babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi biyayya sadar da zumunta da kuma ladubba da shari'a ta tsara dukkanin wani mabiyin shari'an ta yi ƙoƙarin biyayya a kan waɗannan ƙa'idoji da kuma tsari na ladubba allah maɗaukin sarki ya samu dace a yau za mu tashi babu silatin rahimi wata harimin ƙafi'atiha babin da zai bayani akan sadar da zumunta da kuma jaddada bayanin cewa yanke zumunci dai to haramun ne biyan da zumuncinka yake tsakaninka da wani ko da suwanci to idan ka yanke wannan zumunci ta kowace irin fuska to ka aikata abin da yake haramun ne a shari'ance yawa mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai ce hadisu abi hurairata radiyallahu an wani hadisi abu huraira ne Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ruwaito wannan hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga annabi ya ce khalaqallahu al-khalqa Allah madaukin sarki sanda ya halicci halittin shi baki daya falamma faraga min yayin da Allah madaukin sarki ya kaddara ya kare wannan halitta da ya baki daya qamatir rahim sai zumunta sai ta miki mun gano wannan zumunta duk wani abu da ka sani allah madaukin sarki ya yi shi a matsayin jiki ne to ita sanda aka yi wannan halitta sai zumunta sai ta meke amma ga shi a ƙasa mali ce ƙala alƙazi iyad alƙazi iyad mai littafin ashifa ya ce arrahimu allati tusalo wa tuqta'u ita dai zumunta wacce ake sadar da ita a wani lokaci kuma a waye gari an yanke ta tabirru inna ma hiya ma'ana min al-ma'ani laysat bi jismi yake cewa a yanda kake ganin ta yau kaje ka zarci dan uwanka kaje ka dawo to a yanzu ba jiki bane wa inna ma hiya qarabatun wa nasabun tajma'uha har rahimu walida yake cewa ita yan uwanta